أو أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدونة مريتنا لاربا شاهدوا ga watan jumadanil ula a shekara ta 1439 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da da ɗaya ga watan ɗaya a shekara ta da sha 2018 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin a masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano yau za mu tashi darasi na ɗari da bakwai. makon da ya shuɗe mun tike da karatu a ƙarshen babi na sittin yau za mu tashi farkon babi na sittin da ɗaya cikin kitabul jihad haka ne malam ya ce babun fadlus samahati fil bai'i wa shira'i wal akhdhi wal ata'i wa husnil qada'i wat taqadi wa irjahil mikyali wal mizan والنهي عن التطفيف وفضل إنذار الموسر والمؤسر والوضع عنه babin da yake bayani akan fadlu simaha ko samaha falalar sauƙin kai fil bai'i wajen siye wa shira'i da siyarwa mutum ya zama mai sauƙin siniki siye da siyarwa sauƙi in za ka siya sauƙi in za ka siyar to menene sauƙi in zaka siya sauki in zaka siya shine kada ka tsaya ai ta dogon ciniki da kai ai ta bata lokaci ai ta surutu ba gaira ba dalili irin cinikin mata akan neman ragin naira biyar sai ta zance na awa ɗaya neman ragin naira biyar duk ta da darajarta ta mace ta zubar da shi ta yi kwarkwasa ta yi yanga duk ba dan komai bai dan a rage mata naira biyar ko naira goma haba kanin kakata haba mai sunan mai gidan haba kaza wannan kaga gairu samaha fi shira fil bay wannan ba saukin hali ba ne wajen siye abinda ake so in ka tambayi mutum kayansa nawa ne yace kaza ne za ka yi min ragi eh a'a iya kudin kayana kenan shikenan in ka je ma ka an bai ma ba ka matsa gaba lokaci abu ne mai kima mai daraja bai kamata ba a ɓata shi cikin abin da bai da amfani to haka nan sauƙi kuma wajen siyarwa kar ka tsawwala wa mutane ka nemi riba gwargwadon yadda za ka fita ka samu damar da za ka je ka sake siyo kaya kuma ka kalli buƙatar mutane ka tausasa musu ka sauƙaƙa musu in kai haka kai ma Allah sai ya sauƙaƙa ma sai ya tausasa ma domin in ka ji tausayin na ƙasa da kai kai ma ubangiji zai ji tausayin ka kuma Allah ya wajabta kyautatawa akan dukkan komai inna Allah katabal ihsan ala kulli shay da haka mu kyautatawa junanmu ba daidai bane abin da wasu suke cewa idan riba ta ninka ta ninka ta zama me riba ba haka bane babu inda riba take zama riba riba ta daban riba sa daban idan mutum ya sai kayan naira goma sai ya siyan naira ɗari ya sai siya a wannan ai ya zama riba a bai zama riba ba amma dai bai kyautata ba duk addu'o'in da annabi yayi na Allah ya taimaka wa mai saukin siye mai saukin siyarwa shi ya rasa su saboda bai sauƙaƙa din ba to kuma duk ribar da kake kallon zaka samu waccan addu'ar kwaya ɗaya ta sauka a kanka ya fi riba domin idan waccan addu'ar ta sauka a kanka kasuwancin sai ya albarka sai a daɗe ana yi wanda bahaushe ya ce sai gaskiya sai ka ga hasara tana ta cimma wasu 'yan kasuwa kai ko babu kai a ciki amma idan ka kalli ribar ka mance da addu'ar to shikenan sai Allah ya kyale ka da kanka da dabaraka ka tara kuɗin ka tara kuɗin ka tara kuɗin sai yan wannan su zo su ce za su yi ma kuɗi sai ka ɗauki kuɗi ka ba su don in ba asara ba da hau a ce wai za a yi ma kuɗi kuma ka ɗau kuɗi ka bayar ai kai ka san shi ma mugu ne duk wanda aka yi masa haka shi ma zuciyarsa mugunta yake so in ya samu banza ma zai iba to ba komai yake jan wannan ba in kaga mutum ya fada cikin ire-iren waɗannan haɗurɗuran Allah ne ya bar shi da kansa da dabararsa a gani in za ta iya masa da haka mu kiyaye wajen ire-iren waɗannan abubuwa sai Allah ya sa hannu cikin al'amuran mu sai mu yi albarka wal akhdhi wal ata ana son saukin kai wajen karba da saukin kai wajen bayarwa in zaka ba mutum ba sai ka wahal da shi ba in zaka karba daga wajensa ba sai ka matsa masa ba ka bayar a sauki ka karba a sauki wa husnil qada in ka ci bashin mutane kuma ka kyautata wajen biyan su bashi kar kai musu taurin bashi kar ka ci bashin su dan ka karya su da mummunan nufi akwai manyan yan kasuwan da in suka ga ƙananan cikin su sun fara tasowa yaran su sai su ranci kuɗi a wajen su ba wai dan suna bukata ba nufin su su gurgunta su saboda in ya rike maka jarin to da me zaka yi oda mugunta ce in kai haka baka kyautata ba da haka in zaka ci bashi ya zama kyakkyawan manufa ce da kai wajen cin bashi manufar shine zaka bukata ta taso ma sannan bukatar nan da nufin in ka gama Allah ya baka kuɗin nan zaka mayarwa da mai shi duk mutumin da ya ci bashi komin yawan kuɗin in dai da niyyar zai biya Allah zai taimake shi amma komin kankantar kuɗin in ba da niyyar ka biya ba ka ci Allah ba zai baka ikon biya ba kuma mun sani cewa bashi yana daga cikin dalilan da ke ja azabar kabari ga mutum in ya mutu ana bin sa to haka wata qadi in kuma zaka karɓi bashin ka daga hannun mutane ka bi su a sannu ka san bayi da shi amma ka matsa mai ka takura mai ka hana shi kwanan gidansa ka sa ana bin sa asbab farko kana kofar gidansa ya zama za ka ga da yawa waɗansu talakawa ko waɗansu wanda suka shiga cikin halin kakanika ya saboda ana bin su bashi baya kwana a gidansa wani in zai shigo gidan sai dai ya shigo tsakar dare wani ma sai dai ya tsetaro katanga saboda masu bashi sun ritsa shi su da bai kamata ba in kana bin mutum bashi kai masa irin wannan bambar ka matse shi ka takura shi in kai haka baka kyauta ba ka tuna kai ma inda kai ne ka samu kanka a cikin hali na bukata makamancin nasa za ka so a tausaya maka za ka so a sauƙaƙa maka to kai ma ka sauƙaƙa wa ɗan uwanka wa irjahil mikyali wal mizan da kuma yin gyara wajen awo ko gwaji irja shine gyara idan mutum ya zuba maka abu kuma ya ɗebo ya ƙara in na awo ne in ya zuba maka mai in kwalba ɗaya ne kuma ya ɗan ɗebo rabin gwangwani ya ƙara wannan shine irjahil mikyal malamai suka ce idan ba sharaɗi ba ne a ciniki mutum ya yi haka ya kyauta ma'ana ba ku yi sharaɗi da shi cewa za ka yi min gyara ba amma kai ne kawai da ka auna masa sai kai masa gyara to ka kyautata ana son wannan to sannan wannan hayu an tafi kuma an hana tauye ma'auni ko magwaji sura guda Allah ya saukar don haka annabi guda Allah ya turo don wannan matsalar tauye ma'auni ko tauye magwaji wailul lil mutaffifin allazina idza ktalu nasi yastawfun annabi shu'aib abinda Allah ya turo shi duniya ba ya zo bane dan ya koya sa sallah ko tsarki ko alwala a'a kawai matsalar da aka samu mutanen shu'aibu tauye ma'auni suke yi sanadiyar wannan Allah ya turo shu'aibu wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qisti wa la tabkhasu an-nasa ashya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin baqiyatu llahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana alaykum bihafiz wa fadlu inzari musiri da kuma falalar jinkirtawa al-musiri mai wadata wal mu'siri da ma wanda yake cikin halin tsanani a yayin bashi wal wada'i anhu da ma saryan da wani kaso na bashin mutum ko yana da kuɗi ba a so in kana mu'amala da shi bashi ya haɗa ku ka matsa mai shi kuma an ce karye ma taurin bashi amma kai kuma zulamar ka ta neman kuɗi kar ta sa ka matsa masa ka dame shi an so in kana bin mutum bashi ka rinka ɗan ɗaga masa kafa ka rinka ɗan ɗaga masa kafa to ina kuma ga matalaka wanda bai da shi kaga min babi aula kenan ko to sannan ana so in ka ga mutum yana cikin halin kakanika yi kana bin sa bashi in so samu ne ko ka yafe mai duka in kai ka yafi karfin abin ko ka yafe masa wani bangare kana bin sa dubu ɗaya ka ce to kawo ɗari biyar ɗari biyar ɗin na ban ma in dai ba za ka iya bar masa duka ba mu gane abun guda biyu suna da bambanci jinkiri daban yafiyar kuma daban kowanne zaman kansa yake malamai suka ce wanne ya fi da ka yafe masa wani bangare na bashi da kai masa jinkiri fa wanne ya fi ya danganta da yanayi akwai yanayin da yana da wani ɗan abin da zai iya baka to a wannan lokacin ka karɓa sai ka yafa sauran yafi akwai yanayin da bai da komai da zai baka to a wannan lokacin jinkiri ya fi domin yanzu talaka bai da ko naira biyar ka ce to kawo ɗari biyar a dubu ɗayan da nake bin ka ɗari biyar ɗin na ya fi ba to ya ɗari biyar ɗin ma bai da ita kaga dai an gudu ba a tsira ba kenan kamar yadda a wasu lokuta ne bashi ya fi kyauta falala akwai lokacin da zaka tashi kana buƙatar naira dubu ɗaya buƙatar ka ta dubu ɗaya ce in ɗari tara da hamsin aka baka ba za ta yi ba sai ka zo ka ce dan Allah wani ba ni rancen dubu ɗaya to shi kuma sai ga da ya ba ka rancen dubu ɗaya sai ce ga ɗari biyar kyauta yanzu a wannan lokacin rance da kyauta wanne ya fi rancen ya fi kyautar lada saboda in ya baka ɗari biyar ɗin ya yi maka turin keken yara je ka mutu in gobe ya ga baka biya bukatar bai ce ɗari biyar ba na bashi to kuma ɗari biyar ɗin ba za ta yi ba kaga an gudu ba tsira ba akwai lokacin da bashi ya fi kyauta lada domin abin da ake so shine ka fitar da mutum daga cikin halin kakani kayi inda bashi hakan zai yi to bashin ya fi in kyauta za ka iya bashi kyautar ta yi amma matuƙar kai ka bashi bashi ba kuma kyautar da ka bashi ba za ta biya buƙatar ba kaga dai har yanzu tana jika wannan doguwar tarjuma da malam yayi zamu ga abin da zai kawo a ciki na ayoyi da hadisai قال الله تعالى ألا wa سركيتي وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم duk abin da kuka aikata na alkhairi Allah yana sane da shi abin nufi zai biya ku zai sa kanka muku domin wannan shine amfanin sanin inda za da ya sani kuma ba zai gina komai na hukunci a kai ba to kenan sanin ya tashi a tutar babu amma abin da Allah yake nufi ku sani duk abin da kuka yi na alkhairi ko mun kankanta sa sai mun saka muku to duk abin da muka faɗa a tarjaman nan alheri ne sawa'an ka yi jinkirin bashi ka ɗaga kafa ka cika ma'auni ka yi gyara ka saryan masa da wani kaso na bashi ka bashi rance duk yana cikin me alkhairi wa ma taf'alu min khairin fa inna allaha bihi alim suratul baqara wa qala ta'ala madaukakin sarki yace wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist ubangiji yana faɗa bisa ga harshen annabi shu'aib Alayhi salatu wassalam shu'aib yace wa ya qaumi ya ku mutane na awful mikyala ku cika magwaji wal mizana da ma'auni bil da adalci mikiyal abinda ake auna hatsi da shi mizan abinda ake gwada abubuwa masu nauyi da shi an gane ko mikiyal mizan magwaji da ma'auni ku cika su bil da adalci wala tabakasu nasa ashiya'ahum kada ku rinka tauyewa mutane ababan awansu da kuma gwaje-gwajensu wala ta'asaw fil ardi mufsidina kuma kada ku yada barna a ban kasa wa qala ta'ala ubangiji madaukakin sarki yace wailul lil mutaffifin azaba ta tabbata ga masu tauye magwaji da ma'auni alladhina idza ktalu 'ala an nas yastawhun sune waɗanda in sun je awo ko gwaji a wajen mutane sai su nemi su a cika musu wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun in ka su za su gwajar ko za su aunar wa wasu yukhsiruna sai su tauye mana ya zama mai awo ko mai sana'ar gwaji yana da sikeli biyu sikelin da zai siya da wanda zai siyar ya bambanta su na siyan saboda shi zai siya sai ya fi sanya lambarsa ta zama daidai amma na siyarwa tunda shi zai siyar sai ya rage sai ya tauye yana da kwano na awo guda biyu nasa wanda shi aka zo siyar masa yake auna da shi lafiyayye tsaf amma wanda zai auna a wajen mutane duk ya lallotse shi ko mai sai da mai kwalbar da za ta auna daban kwalbar da za ta aunar daban to haka nan masu gidajen mai shi in zai je depo ya siyo za a cika masa litarsa amma idan ya zo shi kuma ya ɗaya lita ya cuci mutane ko ya siyar maka daidai da farashin gwamnati amma iska banza aka hura ma ana ganin wai da haka za a yi arziki wallahi ba za ka yi arziki da wannan ba Ƙila kai kuɗi amma ba za ka yi arziki ba kuɗi kuma daban arziki daban da aka kila kai kuɗi ka ji yau an ce kana da biliyan kaza kana da miliyan kaza kana da amma aikin banza ne cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ubangiji zai jefe ka da wata annoba su ƙare ba za ka mutu ba sai ka dawo kana bara kana tsiya kana talauci duk kadarorin da ka tara kuɗin haram ka siya da su sai ka bugar ka cinye su ko Allah ya tsora maka wata bala'in jinya ta cin kuɗin kamar wuta ko Allah ya dora wani naka ko wata annoba ta zo daga sama ta cinye kuɗin ko ga kuɗin duk a maka su amma a hana maka kwanciyar hankali in nama ka ci ba za ka ji daɗin ba in mace ka kusanta ba za ka ji daɗi ba in bacci kai a kamar a firgita za ka tashi kai ta mugayen mafarkai domin Allah ba inda bai iya ba ubangiji in ya so ya kama bawa zai maka dahuwa da ruwan sanyi ba sai an tafasa ruwan ba za a dafa ka da shi da sanyinsa to da haka Allah subhanahu wataala yana gaya mana waɗannan abubuwa ne dan me dan mu yi abin da zai sa mu samu albarka a cikin rayuwarmu da dukiyoyinmu kada mu cuci junanmu kada mu yi arziki da gumin wasu ubangiji ya ce ala ya zunnu ula'ika annahum maba'usun shin masu yin wannan mummunar ɗabi'a ta tauye magwaji da ma'auni ba su tsammanin cewa za a tashe su ne ranar gobe kiyama duk abin da suka aikata sai an musu hisabi a kansa waɗansu malamai suka ce zannu anan ma'anahu al-yaqin ala ulaika ay ala yuqinu ulaika annahum mab'usun yanzu waɗannan ba su da yaqinin cewa za a tashi alkiyama ne to waɗansu malamai sai suka ce tambayar anan kamar tabbatarwa ne ai lalle waɗannan ba su da yaqinin tashin alkiyama duk mutumin da kaga yana irin wannan mu'amala ya cuci wancan ya cuci wancan shi dai ya tara kuɗi to wallahi ko ya ce maka yadda da lahira da baki ne ƙarya yake zuciyarsa ta yadda ba domin inda zuciyarsa ta yadda to da ya shiri dan wannan rana ba zai rinka tara wa kansa wannan mummunan hisabi da zai je ya tarar ba waɗansu malaman suka ce a ala istifhami ne fi babihi ku saurara ku ji la yazunnu ulaika annahum mab'uthun da dai waɗannan ba su zaton cewa ba su da yaƙini akan cewa za a tashe su suna shakka liyaumin azim awuni wanda yake gawurtacce babba to wanne ne yawmin azim wuni gawartacce babba yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin ranar da dukkanin mutane za su tashi gaban ubangijin talikai wal innal awwalina wal akhirina lamajmu'un ila miqati yawmin ma'lum wannan aya tana cikin suratul mutaffifin tun daga farko zuwa aya ta shida waɗannan su ne ayoyin da malam ya mabuɗin kunne da su ta fuskar hadisai hadisi mai lamba ta dubu da tara wa an abi tara radiyallahu an daga abu huraira Allah ya kara masa yadda أن رجلا أتى النبي صلى wani mutum ya zo wajen متن يازو sallallahu alaihi صلى الله عليه وسلم يتقاضاه ينا نيما النبي يبيا شباشن سا manzo Allah ya je ya ci bashi a wajen wani mutum sai mutumin ya zo dan neman a biya shi bashin sa kenan wannan ya nuna cin bashi ba laifi ba ne har annabawa sukan yi me sukan ci bashi bukata ke sawa kuma ba wanda ya wuce bukata a duniya shi yasa bahaushe yake da karin magana yace bashi hanji ne yana cikin kowa akwai wanda yake rayuwa cikin sa ba hanji babu bashi hanji ne yana cikin kowa to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya ci bashin wani mutumin ya zo neman bashin sa kamar yadda na sha gaya mana galibi annabi sallallahu alaihi wasallama in zai ci bashi baya cin bashi a wajen musulmai saboda in ya ci bashi a wajen musulmai za su yafe masa kai ma da yawa ba za su bashi bashin ba sai dai su bashi kyauta ka ji annabi yana cikin bukata sai inda karfin ka ya kare to shi kuma baya so ya dora wa al'ummarsa nauyi da wahala ba irin shehunnanmu ba ne na ƙarshen zamani ko ba haka ba in suka tusa attajiri a gaba sai sun kakare shi kaf kila a yi masa dabaru da addu'o'i da wuridai da lazumai duk a haɗa mai kila ma a ɗauko ta sidiya a bashi ya shehi kenan ita ce sidiya kuma da tafiya ta yi tafiya ka ya fara ja baya kuma su kwace kayansu duk shirin da za su yi ma su nemo su lankaya ma su kwace yasu saboda daman kuɗin sun baka ne don su rinka tatsa sun baka yan ne don ta rike musu kafan san su kuma su rinka tatsa ta ƙasa to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba ba annabi bane mai son duniya ba annabi bane mai dora wa al'umma nauyin kansa abin da ya shafi bukatarsa da iyalansa shi ma nema yake kasuwancinsa yake yi harkokin yau da kullun sa yake dan ya rike mutuncin kansa in bukata ta kama zai ci bashi sai ya tafi wajen waɗanda ba su san shi ba ma bai san su ba abin nufi ba su da alaƙar girmamawa su a gare shi yahudawa ne ba yadda za a bai yahuda ya ɗaga wa annabi kafa in ya ci bashinsa to sannan wannan yana nuna mana halaccin mu'amala har wanda ba musulmi ba ba laifi bane ka siya a wajen ba wanda ba musulmi ba ya siya a wajen ka ba laifi bane ya ci bashin ka kai ma ka ci bashin sa matuƙa cikin abin da ya halatta ne to da haka manzo Allah ya ci bashin wani mutum sai mutumin ya zo ya taqadahu yana neman annabi ya biya shi bashi fa aghlaba lahu sai mutumin ya faɗi kalmomi masu kaushi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan neman a biya shi bashin sa fa hamma bihi ashabuhu sai sahabbai suka yunkura za su daka shi ya faɗi magana mai kaushi ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbai da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqala ku kyale shi mai kuɗi yana da dama ya magana akan kuɗinsa sahabbai su ba su san ma meye alakar da ke tsakanin shi annabi da mutumin ba shin bashin sa yaci me yaci ya yi faru kawai dai ya zo yana faɗan maganganu suka tashi za su kaddamar mai annabi ya ku kyale shi me haƙƙi yana da damar ya magana ba yadda za a ka daki mutum ka hana shi kuka kaga wannan adalci kenan in kai ne yanzu wani dan ka ci bashin sa musamman wanda yake kasa da kai ya zo ya gaya ma magana akan ka bashi kuɗi Yaran ka suka ji suka taso za su dake shi daɗi ma za ka ji in ba a yi sa'a ba ma ka ce ku dake shi duka na ne Allah baya haka ai zalunci kenan ka dake shi ka hana shi kuka ka karɓi kuɗinsa kuma bai da dama yin magana Kun makala sannan sai annabi ya ce da sahabbai a atuhu sinnan misla sinnihi ku ɗauki raƙumi mai shekara irin nasa ma'ana shi mutumin a cikin maganganunsa ya faɗi cewa bashi nake bin ka na raƙumi kaza kaza ka biya ni biya ni bashin raƙumi na kaza kaza sai annabi ya ce to ku biya shi da raƙumi makamancin irin nasa sa'an nasa a wata ruwayar ta Abdurrazzaq cikin musannab yace iltamisu lahu misla sinni ba'irihi ku nemo masa raƙumi mai shekaru irin na sa kamar yadda ya faɗa kalu sai sahabbai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah la najidu ba mu samu raƙumi sa'an nasa ba mai shekaru irin nasa illa amsala min sinnihi sai ma wanda ya fi nasa duk raƙuman da muke da su yanzu a garke sun fi nasa ima da daraja kila shi yana bin raƙumi ɗan dubu hamsin yanzu duk raƙuman da ake da su yan dubu tamanin ne casa'in saba'in ɗari kala sai manzo Allah ya ce da su a atuhu ku ɗauka ku bashi duk da haka wanda ya fi nasa ɗin fa inna khairakum kum qada'a domin mafi alherinku ku sune waɗanda suka fi biyan bashi da kyau ma'ana yana daga cikin kyautatawa wajen biyan bashi ka yi ƙari a kan abin da aka baka amma ba wai sharaɗi za ku ƙulla da wanda za ka bashi zai baka bashin ba ka ce ba naira goma zan biya ka naira goma sha biyar in an yi haka ta zama riba kai kai haram shi ma ya ci haram manzo Allah ya ce la'anallahu akila riba wa mukilahu Allah ya tsine wa mai cin riba da wanda ya bada ribar a ci to amma kawai kai aka baka bashi sai ka ji daɗi lokacin biya sai kai ƙari ka daɗa kai tukuici to wannan kayi daidai ka samu lada mai yawa domin me bahaushe ce dan tuwon gobe ake wanke tukunya yanzu kayi abin da gobe ma wani in ya zo ba zai hana shi ba amma matsalar ne kai da ka ci bashin sai ka rike masa kuɗin ka hana to wani ma in ya zo ba zai bashi ba zai ɗauki wani irin ka ne kaga yanzu ka cutar da wani ka rufe kofar a taimaka wasu da yawa daga cikin mawadata wannan ita ce hujjarsu in ka zo ka ce ba ni bashi to wani ya taba rike masa kuɗi sai ya tuno to ai wani ma haka ya zo na tausaya masa na ɗauka na bashi da ƙyar muka wanye ila ma ba mu wanye lafiya ba har yanzu to a madadin ya baka in kai sa'a ne ma sai ya ce to ala baka haƙuri ba da su ko in kai sa'a ya ɗauki wani ɗan abin da bai takara kara ba ce to gashi ni dai a madadin bashi dai ga wannan kyauta shine dai ya ma irin abin da muka faɗa a baya turin keke koyan keken yara tafi ka mutu da haka duk wanda aka bashi bashi ya biya ya kyautata to na farko yayi abin da ya dace shi a karan kansa domin hal jazaul ihsan illa al ihsan tuwon girma miyar sanama duk wanda ya kyautata ma ka kyautata masa ya ba kyauta tukuici sannan ka kyautata wa duk wanda ya zo shi ma ka share masa hanya in ya nema sai a bashi domin za a ɗauka irin ka ne shi ma in an bashi zai kyautata muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta dubu da tamanin wa an jabirin radiyallahu an daga jabiru dan abdullahi Allah ya kara masa yadda anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qal hakika manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce rahimallahu rajulan Allah ya ji kan mutumin da samhan idza ba'a yake da saukin kai in zai siya wa kuma yake da saukin kai idan zai siyar wa idza kuma yake da saukin kai idan zai karbu bashi saukin siya mun yi bayani saukin siyarwa ma an sani to haka nan saukin biyan bashi babu matsawa babu takurawa babu kulafaci in an baka falillahi alhamdu in aka baka wani abun aka ce da Allah daga baya za a cika ka hakura ka ɗaga kafa kai ma kana so inda kai ne hakan ta faru gare ka a ɗaga maka kafa kuma kai ma ka sani nawa Allah ya ɗaga maka kafa cikin abubuwan da yawa da baka sani ba na bashin sadaka ce rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta dubu da 1381 wa an abi qatada radiyallahu an daga abi qatada al-harith ibn rubi'i Allah ya kara masa yadda kala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man sarrahu an yunjiyahu Allah min kurabi yawmil qiyamah duk wanda yake farin ciki da fatan Allah ya yaye masa bakin ciki da damuwoyin ranar alkiyama falyunaffis an muqsirin aw yada'an ya numfasa wa wanda ya shiga halin tsanani in bashi ya haɗa su ko ma ya yafe masa in dai kai ma kana so Allah ya yi maka damuwa daga cikin damuwoyin ranar alkiyama to in kana bin mutum bashi ka tabbatar yana cikin halin kunci da wahala to ka ɗaga masa kafa at tanfiz shine ka jira shi ka kara masa lokaci kun yi rana kaza ga watan kaza za a biya kuma rana kaza ga watan kaza ta yi bai da shi to ka ce na ƙara ma nan da wata guda nan da wata biyu nan da wata uku shekara mai zuwa to matukar kai haka kaga dai ba yafewa kai ba to kai ma a lahira Allah zai ɗaga maka kafa abubuwan da yawa da za su zame wa mutane alaƙaƙai su sa su cikin damuwa in an zo sai Allah ya ce kai ban da kai wuce sakamakon wannan ɗabi'a da kai wa ɗan uwanka domin karamci ɗabi'a ce ta Allah duk wanda ya karamci sai Allah ya masa karamci to da haka manzo Allah yake ko dai ka yafe mai duka ko kuma ka nafasa mai ma'ana ka dan jinkirta masa ka ƙara masa lokaci akan yadda ka bashi a da rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi kamar yadda muka faɗa ko dai a wancan ko dai a wancan ya danganta da yanayi akwai yanayin da mutum lokaci yake so ka ƙara masa akwai yanayin da mutum yafiyar yake bukatar ka ƙara masa kai masa akwai lokacin da yafiya ta fi mai ƙara lokaci akwai lokacin da ƙara lokaci ya fi mai yafiya ya danganta da yanayin da mutum yake ciki mutum ne tabbas ɗan albashi ne jira yake kawai a ji alat kaga yana da kuɗin ko kake bin sa kuɗi sai ka zo masa kawai a ranar ashirin ga wata ko sha biyar ga wata mace gwamnati take albashi ashirin ga wata ko sha biyar ga wata kaga lokaci bai ba shi ba wai ya ce masa yake bukata kai ba ka dai yana da su zai iya biyan ka amma jira lokacin da nasa suka nuna kai kuma sai ka tada kai baya wallahi ni ban yadda ba a sha biyar ga watan nan in sama da ƙasa za su haɗu sai ka biya ni kuɗi na to shi kuma wannan kwata kwata kuɗin ne bai da su ba dan albashi bane ba wani alad da yake jira ba kuɗin ne kwata kwata babu su an buga an buga to shi anan ƙarin lokaci yake bukata ko kuma yafiya yafiya yake bukata ko kuma dubu goma kake binsa kuma albashinsa dubu goma ne gashi an yi alaɗin ga dubu goman ta shigo to a nan a nan in ba za ka iya yafe masa ba to karɓi rabi ka bar ma rabi ka ƙara masa lokaci wannan yake bukata wannan yake bukata amma an ka ce ni dubu goma ta za ka bani ba kira ba abin da zai ci gawayi duk wahayin nan na hausawa da duk ka tarkato su wallahi ba kira ba abin da zai ci gawayi ban tunanin bananin ba za ta ci ni ba kaza kaza duk ka su to yanzu dubu goma in ka kwace masa shi kuma me zai ci gobe da me zai hau mota ya tafi wajen aikin gaba aka ka haɗa masa zafi lada a nan in ba za ka yafe masa ba karɓi wani abu daga ciki ka kara masa lokaci sai ka samu wannan falala ya danganta da yanayin da ake حديث hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da biyu wa an abi hurairata radiyallahu an daga abu huraira Allah ya ƙara masa yadda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي كان رجل يداين الناس أن يوان cikin al'ummomin da suka wuce yana mu'amala ta bashi da mutane shine yudayin min ad-dain ay yana mu'amala da mutane amma mu'amalar bashi ashe kenan tuntuni cinikin bashi asali ya samu ko akwai ɗan kasuwar da Allah ya ba shi gwaninta da sanin jama'a ta fuskar kasuwanci amma bai da jari to sai ya karɓo kaya ba shi shi ma ya bayar ba shi. a haɗo kuɗi ya mayar ya sake ɗauko wasu kaga wannan ma yudayin yana mu'amala da bashi akwai kuma kitiman mai kuɗin da shi yana da kuɗi yana da ƙarfin jari amma ba zai iya zuwa shi ya kasa kayan a siya ba sai dai shi ya rinka bawa wa ƙananan 'yan kasuwa su su je su kasa su kuma su rinka kawo masa ciniki suna kawo balan suna sake ɗaukan wasu to dai duk wannan yana daga cikin ma'anar yudayinun nas yana mu'amala da mutane amma ta fuskar bashi su karɓi bashi a wajen sa su biya su sake karɓa wani biyan bashin daddawar ƙauye wa kana yaqulu li fatahu yakan ce da yaransa mai kulan masa da dukiya idza ataita mu'siran in ka je wajen wanda yake cikin halin kunci babu kuɗin fata jawaz anhu ka kyale shi kar ka matsa masa kar ka ce zaka ɗebo kaya ka dawo an gane ko domin haka Allah ya ce wa in kana zu usratin fa nazratun ila maisara idan mutum yana cikin halin kunci to a kyale shi zuwa lokacin da kuma zai samu faraga da yayewa daga cikin halin kuncin da yake ciki sai ce Allah an yatajawaza anna mu ma muna sa ran Allah zai yaye zai daga mana kafa zai kyale mu zai kawo mana da kai kamar yadda muke kawo da bayansa kai manzo Allah ya ce haka mutumin yake haka ɗabi'arsa take falaqiya Allah sai fa Allah ya bawa annabi labari cewa da mutumin nan ya mutu shi ma ya gamu da Allah fatajawaza anhu sai Allah ya kyale shi duk laifukansa Allah ya ce da mala'iku kar ku bincika ku rabu da shi ku kyale shi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1383 wa an abi mas'udin al-badri uqbat ibn amir ko radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace husiba rajulun mimman kana qablakum an yi wa wani mutum daga cikin waɗanda suka gabace ku hisabi falam yujad lahu min alkhairi ba a same shi da wani alheri ba ma'ana mutumin mutuwa ya Allah ya sa mala'iku su bincike shi duk wani abu da ake bukata na alkhairi wanda mutum zai yi ya tsira shi bai da shi kenan me ya cancanta a yi masa azaba to sai dai akwai wata ɗabi'a da yake da ita kwaya ɗaya to sai malamai suka ce a nan da aka ce ba a same shi da alheri ba kuma za a faɗi wata ɗabi'a wacce ita kuma alheri ce to me kenan ake nufi suka ce alherin da ake dogaro da shi alherin da shi ne kashin bayan tafiya irin su tauhidi sallah azumi zakka Haji. haka waɗansu malamai suka ce ba a same shi da waɗannan ba wasu malamai suka ce to in ba a same shi da tauhidi ba ai maganar ma maganar aljanna babu ita da haka ba wannan ake nufi ba ana nufin ba a same shi da alheri doriya akan na farilla ba baya na fila shi in sallah ce iya farilla yake takaituwa da ita in azumi ne iya na farilla yake takaituwa da shi hajji iya na farilla baya fila. umra ba na fila. iya komai da yake yi kai da kai yake yi kai da fata wanda kuma wannan magana ita ce tafi ƙarfi ba a same shi da alheri ɗoriya akan na farillar da aka ɗora masa ba ma'ana shi baya na filfili illa annahu kana yukhaliqun nas nafilarsa kadai shine shi yana hulɗa da mutane yukhaliqun nas yana hulɗa da mutane ko ita ta cinikayya ko ta siye da siyarwa ko ta business wa kana musiran kuma shi mutum ne mai kuɗi da yawa wa kana ya'muru gilmanahu yakan umarci yaransa masu yi masa aiki an ya tajawazu anil mu'siri in sun je karbo masa bashi wanda bai da shi kar su ci mutuncinsa kuma kar su kwato kaya su kyale shi qala Allahu azza wa jal sai Allah mai girma da buwaya yace da mala'iku bayan an kashe wannan mutumin an zo masa hisabi sai Allah ya da mala'iku na hannu a haƙo bi zalika minhu mu muka fi cancantar irin wannan karamci da yake da shi da ka tajawazu an hukuma ku kyale shi kaga wannan yake nuna in kai sai ai ma ai maka ko aljaza'u min jinsil amal rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1384 wa an huzaifata radiyallahu an daga Huzaifa ibn al-Yaman sahibu sirri Allah ya kara masa yadda qala yace uti Allahu bi 'abdin min ibadihi an zai cewa Allah da wani bawa daga cikin bayinsa atahu Allahu malan wanda Allah ya bashi dukiya mai tarin yawa faƙali lahu sai Allah ya ce da shi mutumin bayan an zo da shi gaban ubangiji bayan an karɓi rayuwarsa ma za a milta fi duniya me kai da dukiyar da na baka a duniya kala sai ya ce wala tumuna Allah hadisa shi mai ruwaya kenan Uzaifa ya ce wala tumuna Allah hadisa kuma anan bayi ba su isa su ɓoye wa Allah labari ba ubangiji zai tambayi bayi a ranar tashin alkiyama kowa sai an tambaye ka amma tambayar ba wai dan Allah fa bai sani bane ba dan wannan shine adalci adalci shine idan aka kawo ka gaban alkali a kotu alkali ya jira ya ji bakin ka ya ji bakin masu kara akan ka ko da ya san ka baya gina hukunci akan sanin da ya yi maka misali kawai kana zaune kai ne alkali sai aka kawo maka wani yayi laifi kan a gaya maka yace wani ai na san shi ai da ganin kura za ta ci akuya A ga wannan ai ba adalci za ka yi ba ka bari tukuna a ji daga bakin masu ƙara to wannan shine adalcin Allah ya san mu ciki da bai amma a lahira ba zai ce komai ba game da mu sai ce ku yi bayanin kanku da kanku mala'iku su ta tambaya ubangiji yana tambaya mutum yana ba da amsa bayan ma duk an gama gaya maka laifin ka kayi bayani sai Allah ya tambaye ka ya ce mala'iku na da suka rubuta wannan rekod akan ka kana tuhumar sun zalunce ka wani ya ce Allah ba su zalunce ni ba wani kuma ya ce eh wallahi gaskiya Allah ni dai abu kaza ina ganin ban yi ba suka faɗa <laughs> sai Allah ya ce to kuma mala'iku kun gama aikin ku ku janye ku bashi waje ku janye ku bashi waje aikin sai a duba a gani na hannu ne na baki ne na ido ne na kafa ne sai a tambayi ga su su bayani da kansu idan laifi ne irin na ido ka ce kai baka gani ba suka rubuta ma ka gani sai a ce ido ba da labari da kanka an yi ganin ko ba a gani ba sai bai ba da labari in laifi ne na baki baki ya faɗa da kansa in laifi ne na hannu hannu ya faɗa duk wata gaba da ka sani a jikinka sai an tambaye ta in laifin ya dangance ta sai ta yi bayani Shi shine zaka ji mutum yana cewa gabbansa wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina yace da gabban jikinsa da fatin jikinsa dan me za ku yi mana wannan mummunar shaida ba ku san ku muke karewa ba dan kar ku sha wuta sai jiki ya ce an takata Allahu alladhi an taka kulla shai to ya muka iya Allah da ya bawa kowace gaba ikon ta yi magana mu ma shi yace me mun isa mu saba wa huwa khalaqakum awwala marra inda shi ya halice mutum a karan farko mun isa mu saba wa umarninsa to da ka ubangiji bisa ga ka'idarsa ta adalci zai barka ka yi bayanin kanka da kanka ka tabbatarwa da kanka da kanka laifi ko ka kore kafin shi kuma ya gina maka hukunci bisa ga abin da ya sani game da kai to da ka wala yaktumuna Allah haditha bayi ba su isa su boye wa Allah subhanahu wata'ala labari bana duk abin da suka aikata sai sun faɗa kala sai ka ji mutum ya ce ya rabbi ya ubangiji a ni malaka kai ka bani dukiyarka fa kuntu ubayi'un nasa domin dukiya ta waye ta Allah ce Allah kai ka bani dukiyarka fa kuntu ubayi'un nasa na kasance ina cinikayya da mutane wa kana min khuluqi aljawaz abinda kawai na sani daga cikin ɗabi'una ina da saukin kai da kyala wanda bai da hali in bashi ya haɗa mu da shi Fakuntu kuntu atayassar alal musiri in mutum ma mawadaci ne ina bin sa a sannu a sannu wa unziru mu'sira in kuma mutum matalauci ne to shi kuma ina ɗaga masa kafa har Allah ya bashi wadatar da zai biya ni فقال ta'ala ta'ala sai ubangiji mai girma da buwa yace ana ahqqu bi za minka ni na fi cancanta da wannan sama da kai sai Allah yace da mala'iku tajawazu an abdi ku kyale bawana faqala uqbatu ibn amir uqbatu dan amir sai yace wa abu mas'udin al-ansari da abu mas'ud al-ansari suna daga cikin waɗanda suna wajen huzaifa yake ba da wannan labari radiyallahu anhu ma Allah ya ƙara musu yadda sai suka ce haka za sami ina min fi rasulillah wallahi wannan magana da huzaifa ya faɗa mu ma haka muka ji ta daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi ma'ana suka karfafa huzaifa suka shaide shi akan wannan hadisi cewa su ma sun ji rawahu muslim imam muslim ya rawaita wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1385 wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qal daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man anzara mu'sira duk wanda ya tsahirta wa mai ƙunci, wanda yake cikin halin talauci bai da abin da zai biya bashi sai ka tsahirta mai ka ɗan ƙara masa lokaci ka jinkirta masa ka ɗaga masa ƙafa aw wada'a lahu ko ka yafe masa duka ko wani ɓangare na bashin azallahu Allah yawmal qiyama ubangiji zai wa mai wannan ɗabi'a inuwa a ranar tashin alkiyama ta ta zilli arshihi a ƙarƙashin inuwa sa, ranar da dukkan wani gini da ka sani a duniya zai rushe daka maganar inuwa babu al'arshi kaɗai shine a filin duniya da shi kaɗai Allah zai wa mutane inuwa da haka Allah zai wa mutum inuwa da inuwa al'arshinsa kuma rana ce da ana bukatar inuwar manzo Allah ce a ranar tashin alkiyama Allah zai sa rana ta zo tsakaninta da kan mutane bai wuce mil ɗaya ba wasu malamai suka ce mil ana nufin tsinken sa kwalli domin shi ma a larabci sunansa mil wasu suka ce a'a mil ne na masafa mil irin na tafiya to ko da mil ne irin na tafiya tazararsa ba ta da nisa domin yanzu miliyoyin mil ke tsakaninmu da rana millions amma tare da haka in ana rani ka ji yadda rana take kona mutane a wasu yankunan rana har kashe mutane take a wasu yankunan rayuwa gagara take tare da fa tsakanin mutane da rana mil milamilan suna da yawa miliyoyin milamilai ne to amma ranar lahira mil ɗaya ne tak tsakanin kowa da rana shi yasa annabi ya ce mutane za su yi gumi gwargwadon laifinka gwargwadon yadda guminka zai shaka wani guminsa ya kama shi idan sawunsa wani gumunsa ƙwaurinsa wani gumunsa iya marasa, wani gumunsa ƙirjinsa wani ma gumunsa sai ya shanye shi duka to kaga a wannan rana ku ai ana buƙatar inuwa ko da ka ga ayyukan da idan kai a wannan rana sai ka samu inuwa Allah ya sa mu samu inuwar Allah manzo Allah yace zilli arshihi yawma la zilla illa zilluhu ranar da babu wata inuwa sai inuwa al'arshi rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun imam tirmidhi rawaito wannan hadisi yace hadisi ne hasan sahih hadisi mai lamba ta 1386 wa an jabirin radiyallahu an daga jabir bin abdullahi ala ansari Allah ya kara masa yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi sallallahu alaihi wa sallama ishtara minhu ba'iran ya sayi raƙumi daga hannun jabir fawazana lahu fa arjaha sai annabi yayi masa ya biya shi kuɗi kuma yayi masa gyara ya biya shi kuɗin kuma yayi masa gyara ma'ana shi gyara ba wai dole sai kullum mai siya mai siyarwa ke gyara ba wani lokaci mai siya shi ma yana yin gyara gyaran mai siya shine ya ƙara akan kuɗin da aka yi ciniki ka siyi abu naira dubu ɗaya a wajen mutum sai ka ga talaka ne kana so ka kyautata masa sai ka ƙara masa ɗari biyar domin in kai haka ka yi me ka karfafa masa gwiwa ya yi sana'a kullum abin da musulunci yake so mai kishi mai zuciyar nema a taimake shi amma ba masu mutuwar zuciya a daɗa dan kwafar da su ba yanzu almajiran duk da suke yawon nan a danja wani ya makale hannu wani kawai hakiya ce fa da zai tafi asibitin maka sati biyu uku wallahi an warke amma ya samu jarin bara da mutuwar zuciya wani ɗan gishi yake yi wanda wani da wannan din gishin ya dako har ya zama alhaji ne amma shi shi kenan ya samu jarin bara to kaga irin waɗannan in kana ɗauka kuɗi kana ba su ba wata ne ka a ba su ba fa amma dai a rinka dubawa ba kowane mai mutuwa zuciya zaka rinka ɗauka kuɗi kana ba shi ba wani sa kake na zuciya ta daɗa mutuwa idan ya ga yau a danja ya samu naira ɗari biyar da ya koma gida sai wani ɗan da ko ya dawo daga singa ko kwari ko sabon gari ya ce yau duk wahalar nan da muka yi ɗari biyar muka samu to gobe shi ba zai tafi ba ba zai tafi can ya dako ba saboda ga inda ya samu a banza shi kuma wannan in mai mutuwar zuciya ce in ya ji ga wani kawai a danja ya tsaya yawa mutane ihu da hayaniya suka ɗauka suka bashi to shi kenan shi ma sai zuciyarsa ta mutu sai ga to a ah, to in je ce in wuni ina ɗaukar dila ko ina ɗaukar buhun sigari ko buhun ko katan ɗin sabulu ko ba gwanda ma in tafi can ba in ci banza to kaga wannan sai lalata al'umma amma abin da ake so lokacin da ka samu ɗan dako a kasuwa yana tiki-tiki yana ɗaukar dako sai kuka jinga da shi zai ɗaukan maka dila a naira ɗari biyar da ya ɗauka sai ka ɗauko dubu ɗaya sai ka bashi yanzu ka ka taimaka masa gobe zai dawo ya yi wannan sana'ar dan me ya ga ta hanyar ta ana samun taimako ya fi ya zo ya ce maka ba nufi sabilillahi ko ya maka ƙasa ƙasa haƙƙinsa ne ka bashi amma tare da taimaka masa haka mutanen da suke dan daukar ƙananan abubuwa na siyarwa wanda jarin bai taka kara ya karya ba wani ka ganshi da goro gaba ɗaya da goron da farantin bai wuce dubu ɗaya da ɗari biyar ba to za ka sai goro ka sayi na naira hamsin sai ka bashi ɗari biyu rike canjin me yankan farce ne zo ya ma naira talatin talatin ake yi sai ka ɗauki ɗari biyu ka ban mar ya fi bara mai wankin takalmi ne an sani shusha yana ne naira talatin talatin ne duk kafa biyu sai ka ɗauki ɗari biyu ka bashi gobe sai ya je ya ƙara siyo brush ya ƙara siyo mai sana'a sai ta haɓaka daga nan amma wannan mu da yawa ba shi shine mu ba tun da naira talatin ne talatin za ka bashi to amma kuma ka je ka ba wancan almajiri a danja naira ɗari biyu na gaya muku da idona na taɓa ganin wani almajiri za a bashi sadaka aka ce ɗari ce ba canji wallahi fito da kuɗi dan wai zai bada canji kuma a baki sadaka wallahi ni lokacin da yake wannan ba da kuɗin da ke aljihunsa da hannunsa kaga da zuciyar mu ta mutu nan mu ma yi mu tafi bara mu tafi danja kuma an ce za a kori irin waɗannan su tafi kasuwanni su sana'a ko su kaza kaza kai mutane su fito ci a fi ta magana akwai abin da ya dace a magana akwai abin da bai dace a magana ba akwai abin da ko shakka babu daidai ne amma da yake gwamnatocin siyasa muke da su bukatunsu kawai suke yi sun sani ba daidai ba ne ba amma saboda ba dan jam'iyyar su ne kila yake ba dole sai sun bata abu ta al'umma ce za ta rayu da bara ta al'umma ce za ta rayu da eh, mutuwar zuciya ta kai ina wallahi ba inda za ta kai daga kowa ya tafi ya sana'a kowa ya tafi ya nema wani Allah ya bashi da yawa wani ya bashi daidai wani a bashi sama da bukatarsa kowa da hikimar Allah wani sai ya je ya sha wahala za a bashi iya na cin abincin ranar in aka bashi sama da na cin abincin ranar ne gobe giya zai sha ka ɗauka wai Allah bai da kuɗin da zai ba kowa ya zama mai kuɗi ne amma billahi lazi wani an bashi sama da kuɗin garin rogo na rana ɗaya kwaya ce raguwar wiwi zai sha to kaga tausayin da Allah ya masa ya bashi iya na garin rogo ya bashi iya na abin da zai ci ranar da ƙarshi shi ma ya samu kar a ƙara ma taimakonsa aka yi yanzu ko kai ne wannan ɗanka ne kaga kuɗi a hannunsa ba ka kwace ba in ka san dai kuɗin in suka karu sama da bukata almubazzaranci zai fasikanci zai gata shi ne ka rike masa kuɗin amma wani yana da hankali yana da natsuwa an sa wata al'umma mai yawa a ƙarƙashinsa shi ke ɗawainiya da danginsa shi ke ɗawainiya da baffanninsa, kawunninsa to sai a tara masa kuɗi da yawa saboda ɗawainiyar waɗannan inda babu waɗannan ɗin da suke kasanka kai ma ba za a baka ba yasa da yawa waɗansu mawadata sai su rinka ganin kamar kuɗin nasu ne su kaɗai naka ne amma da hikima Allah ya baka ne don wata tawaga da ya tara ma a ka wallahi da babu wannan tawagar ba za ka samu ba manzo Allah yake wa hal turzaquna illa bi du'afaikum yau ba ku san cewa rauna nan cikin naku na karkashin naku da su Allah yake kallo yake baku kuɗin ba in zaka fita wannan zai zo ce ban kuɗin makaranta wannan zai ce zan je asibiti wannan zai ce kaza to kaga sai Allah ya dora maka ya dora bukatunsu akan ka kai kuma sai ya baka mafita in ka samu kai kuma sai ka rinka raba musu to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai raƙumi a wajen Jabir sai ya masa gyara a farashi a kuɗi ila mu ɗauka Jabir ya siya wa da annabi raƙumin nan dubu goma da annabi zai biya kuɗin sai ya bashi dubu goma sha biyar to wannan dubu goma sha biyar ɗin da ya masa ƙarfafa gwiwar Sani, dan ya ci gaba da sana'a dan ya karya ji ba daɗi dan kaza kaza da sauransu dai muttafaqun alayhi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi lafazin fa arjaha alayhi ai zada alai a'tahu ziyadatan ala samanihi ya bashi kari akan kudin raƙumansa da haka kenan gyara da muke ta faɗa a Hausa ba kadai sai mai siyarwa ke yin gyara ba har mai siya wani lokaci yana mai gyara Allah madaukakin sarki kuma ya gyara bana ana nuna mu lokaci za mu tsaya nan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa akwai kwantan tambaya ta makon da ya gabata wani bawan Allah ya ce yana tambaya akan ingancin wannan hadisi wai kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akrimu man summiya bi muhammadin ku girmama duk wanda aka sa wa suna muhammadu to wannan na iya bincike na ban ga inda yake ba a cikin littafi daga cikin littattafan hadisi da haka da in shi wanda ya rubuta tambayar ya san inda yake kai tsaye za mu je mu duba to da sai ya amfanar da mu da wannan sai mu je mu duba kai tsaye amma inda muke tsammanin za mu same shi na littattafan hadisai duk mun bibiya ba mu ma same shi ba da haka abinda zuciyata take mun zato kawai construction ne na larabci wanda wasu kawai idan sun ji wata kalma ta larabci ta yi musu daɗi kawai sai su ce ai hadisi ne irin wannan suna nan da yawa karin magana ne na larabawa kawai sai a ce masa hadisi ne ba duk magana mai daɗi ba ce kuwa take zamowa hadisi duk hadisi magana ce mai daɗi amma ba duk magana mai daɗi ba ce ba kuma hadisi sannan ya ce wai kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yara min salfi kama yara min amamihi wannan magana ce kamar yadda na faɗa ta wasu daga cikin malamai wanda kuma tun a wancan ranar na riga na na kashata wasu sun ce hakan a cikin sallah kadai yake kasancewa banda a wajen sallah in haka ne to ya tabbata a cikin sallah manzo Allah yana ganin bayansa kamar yadda yake ganin gabansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to tambayoyin mu ne mai tambaya ta farko yace assalamu alaikum malam Allah ya kara maka lafiya dan Allah wace irin addu'a mutum zai dinga yi domin a biya shi bashinsa a hannun mutane kuma shi ma ya biya na mutane Allah ya taimaka mana ita ce addu'ar da annabi ya koya wa abu umamatal bahili Allahumma makfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka kai ta yin ta ba adadi duk lokacin da damuwar bashin ta bujiro maka ka ana bin ka kai ma kana bi to sai kai ta yin ta har iya inda ka gaji to da haka insha Allah Allah madaukakin sarki zai biya ma bashi kuma zai baka ikon kai ma a biya maka amma da sharaɗin tare da haka kuma kana ci gaba da nema da kuma sauran harkokinka inda ake samun matsala galibi wani idan bashi ya masa yawa sai kuma ya gudu ya bar kasuwar to kuma sai ya dawo gida a zaune to ta yaya za a yi kana kasuwa ma baka biya bashi ba sai da ka dawo gida abin da ya kamata shine lokacin da bashi ya maka yawa to sai ka ƙara ƙwazo wajen nema su kuma waɗanda suke bin ka bashin nan sai su gane cewa ta hanyar fa neman nan ta nan za a samu yadda za a warware ba su hana ka zuwa kasuwa su ta tsorata ka ko suna sa suna neman sawa a kama ka ban an ɗaure ka to ta yaya za ka biya su bashin yasa ka'ida ta addinin musulunci idan ana bin mutum bashi ba a kama shi a ɗaure shi sai dai a san ka'idojin da za a bi yana da wasu kadarori ne masu bashi suna ganin ba za su haƙura ba a ɗauki waɗannan kadarorin a biya su in ba wannan kuma a bashi dama na ya fita ya nema a san kuma abin da yake samu sannan a karkasa yadda za a yi a biya su a hankali da haka bai kamata ana bin ka bashi a madadin ka ƙara ƙwazon nema kuma sai ka koma gida ka zo ka zauna ba to dole tunanin ya fi damun ka a wannan lokacin in ba kai wasa ba ma yanzu nan sai jinin ka ya hau sai zuciya ta buga kuma shi kenan. saboda damuwa ta ma yawa kuma kana zaune waje ɗaya a takure ila abin da za ka ci ma sai ya neme ka sai ka nemi ka rasa to kaga dai duk ƙarshe a madadin a fita daga cikin kangin da ake ciki sai dai ba a daɗa shiga wani wanda ya fi shi Allah ya kiyaye ya tambaya ta gaba ya ce Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka mana baki ɗaya ya ce malam ina neman ƙarin bayani nake bukata dangane da hadisin ma'akil ibn yasar hadisin da muka tsaya a kansa yana nufin a karatun wancan makon wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ibada a lokacin tsanani kamar hijira ce zuwa gare ni yace to malam tambaya ta anan shine har irin wannan lokacin da muke ciki na tsananin sanyi eh har shi saboda annabi bai iyakance ba balma lokacin sanyi kuma yana da tasa falalar ta musamman ta ibada a cikinsa domin lokaci ne da rai ba ta son taɓa ruwa musamman ibadar da ta danganci alwala to Allah subhanahu wata'ala yana ninnin kalada a kanta a lokacin sanyi lokacin da rai baya son taɓa ruwa hadisin muslim hadisin abu huraira manzo Allah yace ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al wa yarfa'u bihi darajat kuna sai in gaya muku abin da Allah yake kankare zunubai da shi kuma yake daga matsayin mutane da shi qalu bala ya rasulullah suka ce eh ga ya mana ya ma'aikin Allah qala isbagul wudu'i fil makarih kyautata alwala a lokacin sanyi lokacin da zuciya ko jiki baya kan taba ruwa wa kasratul quta ila al masajid da yawan tafiya mai nisa dan ka je ka samu sallar jam'i a masallaci musamman sababbin angwaye da suke aure a sababbin unguwanni a bayan gari sai ka tarar duk a gida suke sallah masallatan suna nesa da inda suke ba za su iya kuma takowa su taho masallaci ba to daman ga amarya ko ba sai ya fake da haka masallaci ya masa nisa kuma dai ga amarya kai ya fito ya bata gida ita kadai kuma dai kaza kuma dai kaza kuma dai kaza shikenan sai shedan ya lubkar da shi a gida da haka yawan tafiya mai nisa dan ka je ka tadda masallaci dan ka samu sallah a cikin sa shi ma hanya ce da cikin hanyoyin da Allah yake yawa zunubai da shi kuma yake daga darajar mutum da shi akwai waɗansu mutane ana ce da su banu salama famili ne babba suna da unguwarsu gaba ɗaya a madina da suka ga masallacin annabi ya musu nisa kawai sai suka yanke shawara mu siyar da unguwar gaba ɗayanta mu kuma mu tashi mu je kusa da masallacin annabi mu sai fegi mu yi sababbin gidaje sai annabi ya ji labari sai ce a kirawo su ana kirawo su sai ya ce diyarukum diyarakum tuktabu asarukum ku zaman ku a gidajen ku kar ku sayar ku dawo masallaci duk takun da kuka yi na zuwa da komawa Allah yana rubuta muku lada to sai ku ga aya ta sauka cikin suratu yasin inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin Allah yace inna nahnu nuhyil mauta mu ne nan muke rayar da matattu wa naktubu ma qaddamu kuma muke rubuta duk abin da mutane suka aiwatar a rayuwarsu kafin su mutu wa asarahum kai hadda gurbin su ta zuwa sallah duk muna rubutawa wa kulla shay'in komai da komai a hasaina mun kiyaye shi fi imamin mubin cikin babban littafi shine lauhil mahfuz to da ka dai ibada lokacin sanyi tana da falalatta lokaci ne na gara basa na yawan azumi da yawan sallar dare zaka ga dare ya fi tsawo a lokacin kuma azumi daman abin da ke wahal da mai azumi rana ce shi kuma babu rana da tsawon wuni kuma a lokacin wuni bai da tsawo haka in mutum ya dage a wannan lokacin sai ya samu lada mai yawa ta hanyar kiyaye waɗannan ibadojin Allah ya ba mu iko takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum malam muna zuwa islamiyya a lokacin da ba mu da tsarki mana mata ne kenan za mu iya ɗaukar izo sittin ko sai wanda ba cikakke ba akwai malaman da suka ce mace in tana al'ada ba za ta ɗauki ƙur'ani cikakke ba sai dai ta ɗauki wanda bai cika ba iya in da take bukatar karantawa iya shi za ta ɗauka akwai malaman da suke ganin shi ƙur'ani ƙimarsa da darajarsa da cikakken da wanda bai cikan ba duk sunansa ƙur'ani in ya halatta kawai a ɗauka duka in bai halatta ba kuma kar a ɗauka duka magana mafi inganci shine mace in tana al'ada idan uzurin ta karantar ko a karantar da ita ya taso mata to za ta iya taɓa ƙur'ani sawa'an duka ko wani yanki nasa an gane ko da haka idan mace tana al'ada in ba makaranta za ta ba ita ba malama ce da za ta karantar ba ita ba ɗaliba ce da za a karantar da ita ba to kar ta taɓa ƙur'ani wannan kuma dan girmamawa ne ga alƙur'ani amma idan akwai buƙatar ta karantar da wasu malama ce ko a karantar da ita ɗaliba ce to a wannan lokaci babu laifi za ta iya ɗaukan alƙur'ani don a karantar da ita ko don ta karantar kai ko ma don ta yi addu'a ta nemi tsari misali tana da cutar shedanu sai ta ji alamar cutar tana so ta tasan mata sai ta ɗauki ƙur'ani ta yi ta tilawa don Allah maɗaukin sarki ya kore mata waɗannan shedanin to da wannan ba laifi ba ne insha Allah kuma kalmar da kika amfani da ita cewa ba mu da tsarki bai kamata ba mutum baya cewa kansa bai da tsarki sawa'an mai janaba ko mace mai haila ko abu huraira ya taba fadatta a gaban annabi annabi ya ce a kar ka sake fada abu huraira wata rana yana yawo a cikin garin madina bai san za su haɗu da annabi ba kuma yana da janaba shi bai yi wanka ba a lokacin katsan sai suka haɗu da annabi shikenan sai annabi ya ja shi suna tafiya to shi kuma baya so su tafi su je inda za a zauna ya zauna tare da ma'aiki kuma bai da gashi da janaba bai wanka ba yace sai na yi ta dabaru ina sulalewa ina sulalewa sai na janye jiki annabi bai sani ba na yi tafiya ta na je ne wanka can sai na dawo da na dawo sai annabi ya ce ina kake ɗazu na yi ta neman ka ban ganka ba sai ce ai ɗazun da muka haɗu janaba ce da ni ban yi wanka ba wa ana ala gairi tsahara kuma ban da tsarki ya amfani da wannan kalma da haka yace shine na tafi na je na wanka sai na dawo sai annabi ya ce subhanallah ma'ana ya faɗi kalmar subhanallahi dan mamaki yace innal mu'mina wa fi riwayatin innal muslima la yanjus kar ka sake cewa kanka baka da tsarki domin shi mumini ko musulmi mai tsarki ne ko da da janaba a jikinsa ko kuma tana haila in ka ce baka da tsarki ma'ana ka mai da kanka kafuri, domin kafuri ne bai da tsarki ko a cikin teku ya fito bai da tsarki domin tsarkin ba na jiki bane na zuci ne shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun ya ku wadanda suka yi imani ku sani fa mushrikai kadai sune najasa in kai ma ka ce wa kanka najasa ba ka da tsarki kaga ka mai da kanka kamar su ba zai yi kuwa musulmi ya zama kamar kafuri ba duk kanshin turaren da kafuri yake duk wankan da kafuri yake Allah ya kira shi najasa saboda mai saboda ju zuciyarsa akwai daudar kafirci a cikinta da haka dai namiji ko mace musulmi dan yana da janaba ko tana da janaba ko tana haila ba za ta ce ba ni da tsarki ba sai dai ta ce ko ba na sallah to wannan kam tabbas lokacin da kike janaba a kike haila ko kike jinin biki ai ba kya sallah da haka mata a zamanin annabi suna yin amfani da wannan kalma cewa ba na sallah kuma ba a gyara musu ita ba da haka kya iya cewa ba kya sallah wannan ba laifi ba ne ba domin a lokacin kwarai ba kya sallah takarda ta gaba yace assalamu alaikum da fatan malam ya wuni lafiya tambaya ta a gare ka shine ya halasta wa ya auri matar kaninsa bayan ya rasu Allah ya mai da malam gida lafiya ko yana da rai ma in dai sun rabu ko yana da rai ma ko ba haka ba dole ne shi yasa ai musulunci bai yadda da mai wasan kanin miji ba saboda ai akwai aure tsakaninsa da ita in suka keɓe sai ya ma Shi ne sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wad-dukhul ala nisa na hane ku da shige gidajen mataye kawai duk gidan da irin rayuwar da ake ta kauye kaga mutum duk gidan da ya ga dama zai shiga ya je tarar da wannan da daurin kirji wannan tayi kaza duk saboda ana ganin kawai duk ɗaya ne sai annabi ya ce iyyakum wad-dukhul ala nisa a hirɗin ku ku daina shigewa gidajen mataye sai sahabbai suka ce ya rasulullah a matar alhamu. ya aikin Allah to baka ganin kannan maza ne yan uwan mazan ne da shi da mai gidan suna da alaka dan ya shiga gida sai annabi ce alhamu almaut a kanin miji ai mutuwa kenan an sake da shi ba ɗauka zai barna ba kuma zai barna da haka dai a addinin musulunci wa yana auren matar kaninsa kani yana auren matar wansa kai ɗan riko ma a gida yana auren matar ubangidansa za ka iya auren matar wan babaka in suka rabu ko ya mutu Kanin babaka wan babanka ko da kana ce mata inna ai ba inna gaske ba ce kara ce ai uwar da aka hana ka aura wacce ta haife ka ko wacce take yarba wacce ta haife ka uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ko yar wanda ya haife ka uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya waccan ita ake kira amma waccan ita ake kira kala ko uwar matar da ka aura ba wai uwar rubanta ba fa uwarta da ta haife ta amma yanzu da kana da mata akwai yar babarta in kuka rabu da ita ko ta mutu sai ka ce innan nake so mai daidai abinda kawai ba a yi shine a lokaci guda kana auranta kuma kana aura antinta to yanzu da antin za ta ji ko da kishiya <laughs> baza Allah ce la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha ba a hada kishi tsakanin mace da yar babanta ko kanwa babanta a lokaci daya amma in ka rabu da ɗaya zaka iya auren daya jiya kana auren gwaggwanta yau kun rabu ko ta mutu gobe kuma ka ita kake so ba laifi bane ba a lokaci ɗaya ne ba a haɗa su da haka addinin musulunci abu ne wanda yake a fili tarwai kamar rana a tsakiyar hantsi duk ire-iren waɗannan abubuwan a fili suke in kana so ka gane adadin matan da zaka aura da wanda ba zaka aura ba ba su da yawa wanda zaka auren sun fi yawa yasa Allah ya kidanye su guda goma sha hudu ne hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min ar radaa wa ummahatu nisa'ikum وربائبكم اللاتي في هجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف سنن والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم sai manzo Allah kuma yace la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha waɗannan su ne matan da kaɗai mutum ba zai aura ba to in an cire sha hudu sauran fa ba su da adadi kowace kaga dama ya ka aura in dai taimaka kai mata sanki huma tsaba lakum minan nisa takarda ta karshe ta neman addu'a ce wani bawan Allah ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam imani Allah ya kare mu baki ɗaya ya ce malam akwai wani ɗan uwa ahli sunna a kusa da gidanmu da ya rasu ranar asabar muna roƙon malam da ɗalibansa da su saka shi cikin addu'a Allah ya ji kansa to Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama da dukkanin musulmi ma baki daya Allah ya ji kansa ya musu rahama mu kuma in tamu ta zo Allah daukin sarki ya sa hmm. imana <laughs> to wannan kenan a ɗazu daga gidan rediyo aminci suke sanar da ni cewa bawan Allah da ya ɗauki nauyin karatun riyadu salihina na duk bayan asuba da ranar asabar to ya ɗauki nauyin karatu a rediyo aminci riyadu salihina tun daga farko za a fara yanzu daki-daki don a huce haushi na waɗanda aka tsallake su wanda suke bi a littafi gobe ce ranar farko za su fara sawa insha Allah da aka daki daki sannan na rahama rediyon ma kuma yana nan yadda yake lokaci karfe tara na safe zuwa goma karfe tara na safe zuwa goma sannan kuma shi kullun ne ma banda har asabar da lahadi duka to muna fata Allah maɗaukin sarki ya saka masa da alheri Allah maɗaukin sarki ya ƙara haɓaka dukiyarsa Allah maɗaukakin sarki ya tsare shi daga dukkanin abin ƙi Allah maɗaukakin sarki ya sa dukiya ta zamo sanadin tsiransa da shi da iyalansa Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana ire-iren waɗannan bayan Allah a cikin al'umma waɗanda suna nan a ɓoye suna cinye lada ba tare da an ankar an sani ba Allah maɗaukakin sarki ya sa ikhlasi a cikin zukatanmu baki ɗaya kuma Allah maɗaukakin sarki duk waɗanda suke taimakon addini ka san su ubangiji ka taimake su mawadatan da ba dare ba rana suke ɗaukan nauyin shirye-shirye a gidajen rediyo don yaɗa da'awa da isar da ita ga ƙauyuka da lunguna inda kafafuwa ba sa iya kaiwa ya ubangiji ka isar musu da ladansu ka yaukaka arzikinsu ka haɓaka dukiyoyinsu ka albarkace su ka albarkaci zuriyarsu wannan shine sakon da muke da shi da haka a yau sai Allah madaukin sarki ya kai mu mako mai zuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta